Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA afirka birnin Yamaya kan mita 205 da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya dukansu a jamhuriyar ta Nijar. Masu shawar jinmu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum ku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Baba ko Makere da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. <laughs> ta hanyar tafi ko kyalkacewa da dariya ne akan gane farin ciki da tabbas Najeriya za ta zama cikin kasashe da suka fi kowace kasa farin ciki a duniya. Wannan batu na farin ciki shine maudu'in shirin nan na dare. Za mu kawo muku labaran wasanni amma a takaice. Wato lambar da za ku kama tashar kai ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Yanzu sai a gyara zama a fara da cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a. 'yan sandan murtaniya sun faɗa a yau alhamis cewa sun kama mutane takwas masu alaƙa da harin da aka kai a kusa da majalisar dokokin ƙasar a birnin london inda mutane uku suka rasa rayukansu an zo ƙarshen tashin hankalin ne bayan da wani ɗan sanda ya bindige maharin hallahira mark rowley shine shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na rundunar 'yan sandan london ya ce kame-kamen sun biyo bayan wani bincike da aka gudanar ne a wasu gidaje guda shida a cikin london da birmingham da wasu sassa na ƙasar yanzu haka ana ci gaba da gudanar da wannan bincike sai dai jami'in bai yi ƙarin bayani akan alaƙar waɗanda aka kama da harin da aka kai a jiya laraba ba a cikin jawabinta ga majalisa na akan wannan harin prime minister ingila theresa may ta ce mutumin da wato ya kai wannan harin haifafin birtaniya ne kuma ma'aikatar leken asiri ta kasar ta mi5 ta ba da gudanar da bincike a kansa saboda damuwar da ake da ita dangane da wannan mutum da alakasa da aƙi da ta'addanci prime minister ta ce ma'aikatar leken asirin na aiki ne a bisa zaton cewa mutumin yana samun kwarin gwiwa ne daga akidoji masu tsaurin ra'ayi islama yada wasu bayanai na musamman da aka saba boyewa na ayyukan asirri da hukumomin leƙen asirin amurka ke yi yana haifar da shakku a kan ko yan majalisar dokokin ƙasar suna da ƙwarewar da za su bincika london da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 jiya laraba ne aka afka cikin rudani dangane da zargin da shugaban amurka trump ya yi a shafinsa na twitter cewa tsohon shugaban ƙasa barack obama ya sa an yi masa kutsin wayoyi a gidansa a lokacin da wani dan majalisar dokoki da ke jagorantar binciken da ake gudanarwa kan wannan lamari ya faɗi cewa bisa kuskure mai yiwuwa ne hukumomin leƙen asiri sun saurari wasu daga cikin maganganun da shugaba trump da wasu mukarrabansa suke yi a lokacin da suke lokacin da hukumomin asirin ke gudanar da wasu ayyukansu shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan amurka david nunez ya faɗa manema labarai cewa abubuwa da ya karanta kan wannan lamarin sun dame shi kuma ya kamata su dami shugaban ƙasar da mukarrabansa sai dai kuma nunez ya ƙi faɗar matakamammen inda ya samu waɗannan bayanan sirri wadda hakan ya janyo mishi sukar lamiri daga wasu abokan aikinsa na majalisar wakilan wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka masu ra'ayin 'yan mazanjiya sun ce gana wadda suka yi da shugaban ƙasa donald trump ba ta cimma matsaya ba akan soke dokar inshorar kiwon lafiya wadda aka kafa a lokacin gwamnatin tsohon shugaba barack obama shekaru bakwai da suka shuɗe mark mido madugun wannan cibiyar wakilai masu ra'ayin mazan wanda ake wato ake ke da ra'ayi na rukunin tea party shine yake ba da bayanin wasu na cimma yarjejeniya da shugaba trump akan wannan lamari sai dai kuma fadar white house ta yi ta fasara ta daban akan ganawar da shugaba trump ya yi da wakilan majalisar inda ta fitar da sanarwar mai cewa bangarorin biyu sun ɗauki muhimman mataki wajen kawar da wannan shirin doka na kiwon lafiya. sabon shugaban kasar somaliya ya yi kira ga kasashen duniya da su kawo wa kasarsa ɗauki don hana masifar yunwa afka mata a jawabin da ya lokacin da yake wa kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bayani game da halin da kasar ke ciki shugaba muhammad abdullahi muhammad ya ce fiye da rabin ma al'ummar kasar suna fuskantar karancin abinci yayin da kashi goma sha biyar cikin ɗari nasu ke fama da fari shugaban wadda ya ɗare kan karagar mulki a cikin watan da ya gabata ya ce mutanensa na tafiya mai nisa kuma ta sa'o'i barkatai wajen neman abinci da ruwa dabbobi masu tarin yawa sun mutu a somalia a sanadin masifar fari da ake fuskanta abinda kuma ya sa mutane suka daɗa rasa abin da za su ci ko bayan haka hukumar eh, ba kuma ko bayan haka kuma ga cutar kwalera da ke ƙara ƙamari yayin da damina ke daɗa ƙarasowa. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. To madalla ranar litinin ashirin ga watan nan ne ranar da aka wallafa sakamakon bincike kan ƙasashe da al'umma su suke kan gaba a sikelin jin daɗi. shin ko menene jin daɗi kuma a ma'aunin nan wato kuma a ma'aunin nan na bana wacce matsaya Najeriya da wasu ƙasashen Afirka suka kai ga Nasara da Mulika da amsa. Thank <laughs> you, ta hanyar tafi ko kyalkyacewa da dariya ne akan gane farin ciki da tabbas najeriya za ta zama cikin kasashe da suka fi kowace kasa farin ciki a duniya yanda rahoton bincike na bana kan farin ciki a ranar farin ciki ta duniya ta majalisar dinkin duniya ya sanya najeriya a matsayi na 95 a duniya da matsayi na shida a afirka a goma najeriya na kan gaba wannan rahoton kasashe mafiya farin ciki a duniya wanda hakan ke da nasaba kai tsaye da yadda kowa ya ja daga don zaben 2011 da goma sha da kuma yar walwala yayin da gangar fetur take da ta goma shi norway a duniya baki ɗaya ta doke denmark da zama mafi mafi mallakar mutane masu farin ciki inda Algeria ke kan gaba a Afirka da kuma wani mamakin Libya ma da ke cikin tashin hankali ke gaba da Najeriya a mafi farin ciki dan ita ce ta uku Afirka ta kudu ta tafi ta bakwai inda zahiri za gane ma dalilin wannan ta hanyar farwa 'yan Najeriya da sauran kasashen Afirka da mutanen Afirka ta kudu ke yi ta hanyar kisa da barnata dukiya ga wannan misali da yadda ta waɗanda mukan zanta da su kan kakali gyaran murya don taka tsantsan na abin da za su furta don yi ma'ana a zamanin da rayuwa ta zama daidai ruwa daidai gari eu, <laughs> Wasu daga cikin wadanda kan kawo korafi ofishin sashen Hausa kan nuna damuwa ne kan wasu lamura na rayuwa kamar rasa sana'o'insu ko rashin samun abinci sau uku a wuni amma duk da haka dai suna da kyakkyawar fatar za a samu sauyin da kowa zai dara. Ga ɗaya daga 'yan kasuwar Fanteka daidai Abuja da aka rusa shagunansu. Suna na Salisu na Bubu. Wanda suka cin abinci a wajen nan sama da mutum dubu bakwai ne. Kan ido na ga wani mutum ya fita a guje sai an riƙe shi. Duk dukiyar da ya mallaka da abin da ya gada iyayensa ya sayar ya zo ya narka a cikin shagunan na ya sayi kayan da yake sayarwa a wurin kuma an kama wajen a rushe gwamnatin najeriya dai na nuna tana iya bakin kokarin ta wajen faranta wa dukkan yan kasa rai jam'iyyar apc ta ce in an kara nazari za a gano najeriya yar yanzu na kan gaba a lamuran farin ciki sakataren apc mai malabu ne ya ce dawar shugaba buhari daga jinya london ta tabbatar da wannan hasashen fitowa da aka yi aka nuna farin ciki bisa dawon shugaban mu najeriya daga hutun da ya tafi wannan ya nuna maka farin ciki da gamsuwa na 'yan najeriya da kamun ludayin shugaban muhammadu buhari kuma wannan ya kara mana kwarin gwiwa mu a jam'iyyance kuma shi ma ya kara masa kwarin gwiwa saboda gamsuwa ce ta 'yan najeriya rahoton da ya nuna mutane kan yi dariya don ɓoye tashin hankali don yin dariya a cewar masana wata loga ce ta kwaran ya bacin rai mai gida ya dawo gida ya tarar da an koro yara daga makaranta buhun shinkafa ya kare ga takardar biyan kuɗin wuta ko a biya ko a yanke suna na sani tahir gas ya kare ba wuta ba ruwan sha sannan ga nefa suna zira in biya ko in biya ko su yanke a ƙarshe kawai da zan yi in bar Allah komai <laughs> wannan kenan daga yanayin yadda 'yan najeriya ke ɗaukar irin wannan lamarin nasiru da ya muryar amurka daga abuja najeriya kamin mu buɗe layin tarho domin jin ra'ayoyin kan wannan batu na jin daɗi ko farin ciki sai ku ci gaba da shakatawa da wannan fefe na mahadi mai dogon zamani.

biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, madalla mai kira na farko daga Kaduna, bismillah muna tare da kai. To, Assalamu alaikum sunana akarami daga shi abokar gumin make Kaduna shugaban kungiyar matalaka na kasa rashin jihar Kaduna. Na'am. Hello, ka Ina jin ka akarami bismillah. To, alhamdulillah to gaskiya dangane da wannan rahoton da kuka sa nan dangane da jin daɗi ko kuma abubuwan da ake 'yan kasa su daji abubuwan ke tafiya. To, tsakanin Allah ƙasar mu ta Najeriya wannan ya kamata a ce ma mun zamanto ko na goma ko na ashirin ma. domin tsakanin Allah wannan abun da ke tafiya tsakanin Allah mu har yanzu dai akwai matsaloli da yawa wannan misalin ma da shi na so ya faɗa na diya na Abuja to karamin ma abu kenan domin na za ga waki daya tallaka bai san abin da yake halin da ke ciki ba kuma ga akwai matsaloli da yawa da da haka irin wannan rahoton da muke sa gaskiya yakan sa kila shugabanni in sun yi tunani kila su ƙara gyara abin da suke ciki musamman jagohi da ƙananan hukumomi da kuma karkara dai haka to madalla mun gode kwarai da gaskiya a karami yanzu kuma bari mu je Borno Alo? Ina mamaki yadda ake Ana eh, a ka ana maganan kasashe masu farin ciki a Najeriya ita ce lamba shida Afirka lamba ta casa'in da biyar a duniya mai. Eh, haka. ko ina ana ba salama. Eh. eto eh eh, eh, watakila ra'ayinka kenan kasar ta ake farin ciki eh amma ba an ai ba an samu saukin bama baman ba ba kamar da ba eh ana haka haka to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu koma kaduna Halo? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. To kuna magana da baban yara kawar zariya magajin karaɗe daga Kaduna State. Na'am. To alhamdulillah kamar da yadda yan uwana suke faɗe gaskiya ya kamata a ce Najeriya da ta zo wajen na sama da ishirin ne saboda ai ta ga labarin ku akwai wani wanda aka ce an rusa masu shaguna ya ce da gonan gado ya yi wani abubuwan da dama to ya haka yake gudu. Eh. ya kamata kamar dai wannan gwamnati na najeriya ya kamata dai tallafa ta zaɓe ta ya kamata a ce talaka ya ji daɗi saboda ba zai yiwu a ce mutum ya je ya je abuja kuma an rushe ne a ba a bashi wasu abubuwa ba to farin ciki dai a najeriya akwai karanci gaskiya amma kuma gashi ana nuna ma duniya kamar dai najeriya tana farin ciki ga wasu da rukunin da ake sa da fatan za su tashi lafiya magana ban yara to madalla mun goyo da baban yara yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum, rake ji kana magana da Muhammad Umar. Na Malam Muhammad Umar. Eh, hello? Eh, muna jin Malam Umar, ci gaba. Rake ji, ni a warin ciki na ga wannan rana wato saboda mun san cewa irin yadda muka hito, irin yaƙe-yaƙen da aka yi muka hito misali a Boko Haram. Yanzu kashi Allah ya samu an samu sauki. a zagayen kuma gashi shugaban kasa ya hita da rashin lahiya ya dawo mana lahiya wannan abin farin ciki ne ga dukkan dan najeriya to madalla mun gode kwarai da gaske malam muhammadu umar daga sakkwato bari mu koma kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. Malam barka da aiki. Barka ka dai. Barka da aiki. Barka ka dai. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am. To alhamdulillah idan muka ɗauka muka yawa ya baya kamar shekarar baya da ta wuce hmm. babu shakka wannan dariya da na ji Malam Nasir Adam El Hikaya ya sa na dariyar nan da ake kyakkyatawa sai na ga cewa to wannan yayi daidai da zaman mu yanzu a Najeriya amma fatan da muke yi ga shugaban ƙasar Najeriya domin a fara a ƙara samun ci gaba da wannan dariya da kyakkyatawa da murna tsaro a tabbatar da talakawan da suka yi zaɓe an tabbatar an kyautata musu domin a gudu tare a tsira tare ita ce kawai mutu fa kuma muna fatan Allah ya kara shugaban ƙasa lafiya a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode daga garin Kaduna Najeriya. to ma da lalaji musa garo mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi arewa maso gabashin najeriya jihar adamawa ke kan layi abdullahi kalima diga mu bilakuwa to Malam abdullahi kalima bismillah menene gudumawar ka to alhamdulillah gudu ma'ana ne gaskiya mun ji daɗi da dawon shi shugaban kasa zuwa Najeriya. Eh. Shi ne kawai gudu ma'ana. To. Shi ne kawai gudu ma'ana. Eh. To mun gode eh, da kuma me da kuma me da kuma ma mun gode wa gwamnan Adamawa. To. Yadda yake gera cikin muji gaskiya mun mushi godiya har ga Allah. To. To mun gode kwarai da gaske ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc an tasan makarfe biyar saura minti goma sha uku wato wato biyar saura minti goma sha uku to ka kamar yadda muka shaida muku maudu'inmu yau shine sabon rahoto na shekara-shekara wanda ya fito na ranar litinin da ta shige game da wato farin ciki ah, ga mai kira daga jihar nasarawa bismillah Assalamu alaikum shafa le kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Sahabu barka da aiki. Barka ka dai Malam shafa le. Malam Sahabu a gaskiya fi sabillahi mu dai ba abun da za mu ce sai dai mu ce san barka dan wannan ko ba komai dai an samu zaman lafiya amma matsalan da yake damin mu mu masu mataye a gidan gaje abun ya yi yawa tsadar rayuwa ya yi yawa ba ka iya ciyar da matan ka so uku a rana ɗaya da ƙyar ma za a iya samun so ɗaya saboda haka muna son mu jawo hankalin gwamnati na wannan ƙasa namu najeriya su dawo su zauna su duba abun da talakawa suka musu irin yakin da talaka ya zauna ya yi to ya kamata shugabanninmu na najeriya su kyautata ma talakawan ƙasar nan najeriya don mu samu kwanciyar hankali da kuma mu samu sauki na tsadar rayuwa da fatan za ku tashi lafiya Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu gama duniya lafiya. Salam. To amin malam shafa mun gode kura da gaske bari mu nufi jihar Yobe wake magana. Ahmed Chairman na da daga Fitasku. To malam Ahmed Chairman bismillah. a wannan ranar alhamdulillah muna farin ciki sosai musamman ma mu yan wannan yobu da barno da adamawa mm-hmm. irin kwanciyar hankali da muka samu shine mu muke ganin mu a duniya ma ba wanda ya fi mu farin ciki haka saboda da a shekarun biyu da suka wuce nan daga gudu na akuya kanta in ka tambaya za ka ji tana cikin daji hankali yanzu kuwa samu kwana waje mu yi ni waje ba wani tashin hankali alhamdulillah mu kowane kasa ma farin ciki yanzu ji da aka ce ba kasar mu bane ba akan gaba to a yanzu awakin sun daina sun daina kukan hali da ake ciki ko a gani ma yanzu ina tare da awaki na nan na zuba musu tuta suna ci suna daga kai ba wani damuwa a ciki bar su na tunanin ai da awaki ba su ce ma komai ba ba su ce ma akwai damuwa ba ko a alhamdulillah alhamdulillah To da lamun gode kwarai da gaske Malam Ahmad yanzu kuma bari mu nufi Katsina. Halo? Hello? Halo mai magana da Katsina? Eh, Malam Na'am. Eh, sunana Mustapha ne. Sunana Mustapha da karamin kuma faskari. Na Malam Mustapha. Eh, gaskiyar magana duk wanda ya ce zai farin ciki a Najeriya gaskiya kawai ya sa siyasa ka san yan Najeriya ko yin sa siyasa a cikin shi. to wannan wannan karin magana da ake cewa buhari nan bata nufi inda kake ba ne a kai kasan da abin da zai faru da fi sauki hankali ke zuwa to eh, kawai ne mu da ke yan najeriya komai mun sa siyasa cikin to to to to to eh to kuma addu'a sai dai mu shiga wannan siyasa kai mun komai mun sa siyasa a ciki haka Eh, addu'a ya kamata mu samu shugaban kasa mu sai mashi addu'a Allah ba shi sauki kawai aka to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu nufi iko Halo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bana Mala Umar ne daga Lagos. To Mala Umar. Uh, mu ma dalilin abin da ya kawo mu daga jihar Borno ne, a Borno ma daga Gwaza. To. Eh, ba matsalan boko haram ne ya kore mu daga nan har ga Allah muka zo nan gari amma alhamdulillah muna jin labari wuraren mu ba matsala na'am mun gode mun gode wa Allah mun gode wa shugaban kasan mu to eh amma kuma bayan haka har yanzu muna da matsaloli da yawa a wuraren mu sosai to to saboda haka ina fatan shugaban kasa zai ji wannan damuwar namu har yanzu da sauran matsaloli yaran ma akwai daidaikunsu da Allah a taimaka har yanzu suna nan a kewaye kusa da mu saboda haka a taimaka mai girma shugaban kasa ya taimaka mana tura mana jami'an tsaro a zuwa kakkabe mana tsoron wayannan mutanen mu samu mu koma gida to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jos halo salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam sunana muhammadu salisu alkasun daga jos na'am ina ina godiya da farin ciki da Allah ya dawo mana da shugaban mu lafiya. To. Da kuma mutanen da suke bakin ciki da rayuwarsa suke cewa haskarin zuwa kan ba zai dawo lafiya ba. Zai sake dawo ba. To Allah ya kunyata su ya kamata su gane in Allah in masu yiwa ne Allah ya ba su. To mun gode kwarai da gaske baki ɗaya kuma iya dama da muke da shi kenan na baku dama ku bayyana ra'ayoyinku gobe ma rana ce mun gode. To madalla ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Yanzu haka kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya tana can tana fafatawa da takwararta ta ƙasar Senegal a wani wasan sada zumunci. Wasan wanda ake bugawa a birnin London na zaman wani ma'auni ga kasashen biyu na auna shirin su na tunkarar somawar wasannin neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 da kuma dawowar wasannin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 kasashen biyu dai manya ne a fagen kwallon kafa a nahiyar afirka to amma senegal ta kasa tsallake ko da matakin rukuni rukuni na gasar ta nahiyar afirka ta bana yayin da najeriya ko bata ko sami damar shiga gasar ba sabon zababben shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ahmad ahmad ya sauka daga mukaminsa na shugaban majalisar dattawan kasar madagascar ahmad wanda sau biyu kuma yana rike mukamin minista a gwamnatin kasar zai kuma sauka daga mukamin shugabancin hukumar kwallon kasar ta madagascar kamar yadda dokokin hukumar caf suka tanada a ranar alhamis ta makon jiya ne ahmad ya lashe zaben shugabancin hukumar ta caf wanda ya kawo ƙarshen mulkin isa hayatu na tsawon shekaru 29 sabon kocin ƙasar ivory coast murray wilsmost yana buƙatar shahararren ɗan wasan ƙasar yaya ture da ya dawo da bugawa ƙasar wasa Ture ya jingine bugawa kasarsa wasa tun sa'ad da suka lashe gasar nahiyar Afirka a shekara ta 2015. To sai dai Wilmot yana ganin dan wasan na da muhimmancin gaske ga kasar saboda la'akari da kwarewar da yake da ita. Aka haka ya ce zai iya kokarinsa domin ya dawo da shi. Wilmot wanda tsohon dan wasa ne kuma tsohon koci na kasar Belgium ya soma aikin horar da 'yan wasan ta kasar Ivory Coast ne a ranar talatar da ta gabata a kwantaragin shekaru biyu. mai yiwuwa dan wasan gaba na kungiyar west ham ta ingila ya kasa iya koma buga wasa a duk tsawon wannan kakar wasannin saboda raunin da yake fama da shi a bayansa sau biyu kacal ya buga wasa a wannan kakar wasannin domin kotu a farkonta ya tafi hutun raunin to sai dai dan wasan ya dawo atisayen motsa jiki mai sauki bayan da aka yi masa tiyata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ziyarar da ya kai kwanan nan kasar China, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana da mahimmanci shugabannin mu biyu, wato Amurka da China, su ci gaba da tattaunawar samun kyakkyawar fahimta wadda za ta ƙarfafa dangantakar ƙasashen har zuwa nan gaba. Mr. Rex ya ce, Amurka da China su ne kasashen duniya biyu masu karfin tattalin arziki, don haka ya zama dole su karfafa batun zaman lafiya da ci gaba. Akwai buƙatar kasashen biyu su samu kyakkyawar dangantakar kasuwanci wacce za ta amfani bangarorin biyu kuma a raba riba daidai gwalgwado, kuma za mu yi aiki a kan wannan. Haka kuma, Sakatare Tillerson da masu masaukin nasa sun tattauna a kan mahimmancin kiyaye zaman lahiya da tsaro a yankin arewa maso gabashin asiya da kuma yankin tekun asiya mr rex ya ce mun lura kokarin da aka yi shekaru 20 da suka gabata bai yi nasarar kawas da barazanar koriya ta arewa ta shirin kera makamai masu linzami ba saboda manufar china ta dakila shirin samar da makaman nukiliya a mashigen ƙasashen koriya mun sabanta ƙudurinmu na aiki tare wajen shawo kan gwamnatin koriya ta arewa akan yadda za ta zaɓa wa 'yan ƙasar ta hanya ta gari ta kuma nema masu makoma ta gari ko bayan wannan sakatare tillerson ya jaddada mahimmancin bin doka da oda wajen warware matsalolin hada-hadar tekunan kudancin china da kuma batun 'yancin bi ta hanyar teku da hanyar jirgin sama Rex ya kuma tabbatar da cewa Amurka za ta ci gaba da ƙarfafa batun aƙidu bai ɗaya, kamar haƙoƙin jama'a da kuma 'yancin addini ga al'ummar China. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin da ya zo da mu shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. 'yan sandan burtaniya sun faɗa a yau alhamis cewa sun kama mutane takwas masu alaƙa da harin da aka kai a kusa da majalisar dokokin ƙasar a birnin london inda mutane uku suka rasa rayukansu an zo ƙarshen tashin hankalin ne bayan wani ɗan sanda ya bindige maharin har lahira mark rowley shine shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na rundunar 'yan sandan london ya ce kame-kamen sun biyo bayan wani bincike ne da aka gudanar a wasu gidaje shida a cikin london da birmingham da wasu sassa na ƙasar yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da wa'annan bincike yada wasu bayanai na musamman da aka saba boyewa a ayyukan sirri da hukumomin leken asiri na amurka ke yi yana haifar da shakku akan ko 'yan majalisar dokokin kasar suna da kwarewa da za su binciki katsalanda da rasha ta yi a zaben shugaban kasa a nan amurka a shekarar 2016 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka masu ra'ayin 'yan mazan jiya sun ce ganawar da suka yi da shugaba donald trump bata cimma matsaya ba a kan soke dokar inshoran kiwon lafiya wadda aka kafa a lokacin gwamnatin tsohon shugaba barak obama shekaru bakwai da suka shuɗe to madalla a gaishe kama sauraro karshen shirin dare daga nan birnin washington kenan sai kuma can da asibahi da ikon allah za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da lafiya uwar jiki da jimmai ali take shiryawa ta kuma gabatar. kamar na madadin baba ya yakubu makeri wadda ya taya ni gabatar da shirin da sa'ida hamdun wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye shirinmu da ma injiniya malam shadrack da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya